Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Litinin 17 ga watan Agusta. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa iyaye da kungiyoyin kare haƙƙin 'yan ƙasa a garin Bauchi sun buƙaci rundunar 'yan sandan Najeriya ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan wani babban jami'in ɗan sanda da ake zargi da cin zalin wasu yara har ma da kisa. Assalamu alaikum na Malam Mukhtar Abdulhamid. Amma mu dai muna roƙon a taimaka mana waɗanda suka san abin da za su iya yi akan wannan abin domin zalincin ya yi zalunci Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za a ji cewa a yau ne aka fara jarabawar ba ɗaliban makarantar sakandare damar shiga jama'a a jamhuriyar Nijar bayan jinkirin da aka samu sanadiyar annobar coronavirus. Muna kuma tafa da rahoto na musamman sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu zanga-zanga wajen dubu ɗari ne suka yi maci a Minsk babban birnin ƙasar Belarus, waɗanda yawansu ya fi na magoya bayan da ɗaɗɗen shugaba mai mulkin daniya Alexander Lukashenko, waɗanda su ma sun yi gangamin. Masu zanga-zangar nuna adawa da gwamnati sun yi ta rera waƙoƙi ciki har da mai cewa Allah ja zamanin ƙasar Belarus suna masu cewa Lukashenko tafi can. Wani kwalin da aka ɗaga na ɗauke da saƙo mai cewa Hague yi awon gaba da shi, ma'ana kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague ta ciccibe shi. An fara tattakin ne daura da dandalin shakatawa na Victory Park da ke yankin tsakiyar birnin na Minsk, kuma zanga-zangar ita ce mafi girma a tarihin wannan ƙasar da ta taɓa kasancewa ƙarƙashin tarayyar Soviet. Firaminista Benjamin Netanyahu yau ɗina Litini ya ce kasar Isra'ila na shirin fara zirga-zirgar jirgin sama kai tsaye da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta wajen gitta sararin saman Saudiya zuwa kasar a matsayin wani ɓangare na dangantakar da aka kulla tsakanin isra'ila da haɗaɗɗiyar daular ta larabawa. Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanar ranar Alhamis cewa za su maido da hulɗar dumulmasiya ƙarƙashin wani tsarin da Amurka ke jagoranta wadda aiwatar da ita ka iya sake fasalin siyasar gabas ta tsakiya kama daga batun falasɗinu zuwa rigimar da ake da iran haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta kasance kenan ƙasar Laraba ta uku wajen shiga hulɗa da isra'ila netanyahu wanda ya jawabi a filin jirgin saman benguriyan da ke birnin tel aviv game da shirin faɗaɗa zirga-zirgar jiragen saman wadda annobar cutar corona ta shafa bai yi bayanin lokacin da za a fara zirga-zirga tsakanin Isra'ila da wannan ƙasar ta Laraba ba. Ƙasar India yau ɗinnan Litini ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta hallaka ya zarce dubu hamsin bayan da ta tabbatar da sabbin mace-mace sama da ɗari tara a rana guda. Ƙasar ce ta hudu a duniya a yawan waɗanda cutar COVID-19 ta kashe inda take bayan Amurka da Brazil da kuma Mexico. New Zealand kasar da a baya ta bayyana farin cikin shafe kwanaki sama da ɗari ba tare da samun wani sabon kamuwa da cutar ta corona ba ta ɗage ranar gudanar da zaɓenta wanda da za a yi a watan gobe da ƙarin wata guda saboda ta shiga fama da sake barkewar da cutar ta yi. Firaministar ƙasar Jacinda Ardern ta ce yanzu za a gudanar da zaben ne ranar 17 ga watan Oktoba amma ba za a sake ɗagewa ba. Ƙasar Koriya ta kudu wacce a baya ta shawo kan barkewar cutar corona na fama da sake barkewar cutar Da yadda ma jami'ai ke gargaɗin cewa ta yiwu ƙasar na gab da sake fuskantar annobar cutar sosai. Hukumomin lafiya sun ba da rahoton samun sabbin kamuwa 197 a yau ɗin litinin rana ta hudu a jere da ake samun sabbin kamuwa sama da ɗari. Wannan ba ƙaramin ci baya bane gare ta. bayan da ta rage yaduwar cutar sosai na tsawon fiye da watanni hudu. Sake barkewar cutar abin damuwa ne sosai musamman ma ganin cewa hakan ya fi faruwa ne a sashen birnin Seoul mafi cinkoson jama'a inda jama'ar da ke wajen sun mafi rabin yawan mutanen kasar baki daya. Barkewar cutar ta farko a kasar bata shafi birnin Seoul ba sosai saboda ta fi tsanani ne a wuraren birnin Daegu na kudu maso gabashin kasar a ƙarshen watan Fabrairu da kuma farkon watan maris adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya lahadi da kuma samaman da ya biyo baya na tsawon sa'o'i a wani otal da ke gabar ruwa a ƙasar somaliya ya haura zuwa goma sha biyar ƙungiyar al-shabab ta yi ikirarin kai harin jami'ai da kuma shaidu sun gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa gab da karfe shida na yamma agogon yankin wata mota shaƙi bama-bamai ta tarwatse a harabar otal ɗin elite da ke shahararriyar gabar nan ta lido ba da daɗewa ba sai wasu 'yan bindiga hudu suka afka cikin otel ɗin nan da nan sai jami'an tsaro suka iso suka maye gurbin masu gadin otel ɗin wajen fafatawa da maharan mai magana da yawon ma'aikatar yada labaran ƙasar ismail muktar ya ce duka maharan hudu da suka afta cikin otel ɗin sun halaka kamfanin sadarwar yanar gizo na google ya yi gargadin cewa bayanan sirri na 'yan kasar Australia za su kasance cikin haɗari muddin sai katafaren kamfanin sadarwar na yanar gizo ya biya kuɗi saboda ɗaukar labarai da yake yi. Wata dokar da ake tunanin kafawa ta buƙaci kamfanoni irin su Google da Facebook su biya kafafen yada labaran ƙasar Australia saboda labaran da waɗannan kamfanoni ke yadawa a shafukansu na yanar gizo. An yi daftarin dokar ne a watan jiya bayan da tattaunawar da ake yi tsakanin gwamnatin Australia da manyan kamfanonin sadarwar yanar gizon biyu ta cije. A wata wasikar da ta wallafa a shafin yanar gizo a yau ɗinnan Litini, shugabar kamfanin Google ta shiyar Australia da New Zealand, Melina Silva, ta ce za a miƙa bayanan sirri na 'yan Australia ga manyan kamfanonin yada labarai waɗanda hakan zai taimaka musu wajen sauƙin tattara ƙarin bayanai. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. A jihar Bauchi, iyaye da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan ƙasa da kuma mazaunan garin Bauchi sun buƙaci babban su Feto janar ɗin 'yan sandan Najeriya da ya gaggauta ɗaukar mataki akan wani ɗan sanda DPO mai kula da caji ofis a cikin garin Bauchi wanda ake zargi da dukan wasu yara biyu har aka samu hasarar rai bisa zargin sun sace kaji. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. ga dai abinda wani mazaunin garin bauchi ke neman ganin an yi gashi dan sandan ni da suna na baban gidan muhammad dajin eh, to gaskiya hukuncin da ya dauka ya yi tsauri kuma kamata ya yi shi ma a masa abin da yi. Abdulwahab Bello shine wanda dan sandan ya illata shi ya yi bayanin irin ukuban da dan sandan ya yi musu a ofishinsa. Police station din Central sai DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki. Hmm. ke na yi muka rubuta ciki. Sai ɗayan Ibrahim din sai aka yi ce a ɗauki wannan sai aka ɗauke ya a ɗaure shi sai aka ɗaure shi da igiya sai ya fito da wani taɓarya a hannunsa sai ya fara kwaɗa masa a kafan sai ya karya shi a kafansa da ya karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi da da sake ɗauko wani a cikin sai ya sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba gara kawai ya kara masa duka sai sake ɗauko shi ya sake ɗaukan taɓaryan ya sake kwakwaɗa masa taɓaryan ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa a kirjinsa da bayansa tashi na yana nan shame-shame ya suma a lokacin ko motsi baya yi to ashe daga lokacin shi allah karɓi rayuwarsa ya mutu dp da bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu diwa abin mahaifin abdulwahab ya roƙi da bi masa haƙƙi dangane da zaluntar ɗansa da aka yi salamu alaikum suna na malam muktar abdulhamid amma mu dai muna roƙon a taimaka mana waɗanda suka san abin da za su iya yi a kan wannan abin a taimaka mana domin zaluncin ya yi zalunci mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da dpo ɗin ake zargin da ya kashe su ta ce ita dai bata yafe ba. Hafsatu Hamad ne babban ɗana Ibrahim Babangida. Shi wannan babban ɗan sanda na santara yana ce kuma yanzu shi ya fara. To mu yanzu dun ba mu yafe masa ba. Ƙungiyar kare hakkin 'yan ƙasa mai suna PD ta yi alwashin bin hakkin yaran da DPO ɗin ya illata. Ni ne mai suna Comrade Mbami Iliyasafka, wakilin kare yancin 'yan bil'adama mun samu rufoto ne game da zargin cin zarafi da toye hakin dan bil'adama wanda shi polis din dpo watan ana ce masa dpo mai suna sp baba ali muhammad akan ya kama yara guda uku wanda ake zargin su sun sata kaza ya duke mutane biyu sun mutu daya ya ji rauni ya samu karaya wajen guda biyu a kafansa kakakin hukumar 'yan sanda a jihar bauchi dsp mohammed wakil ya yi bayani a hukumance a game da batun. kwamishinan 'yan sanda ya yi setanin din kwamiti kwamiti din nan za su zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wantin akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na 'yan sanda muna da hukuncin da muke wa 'yan sanda idan suka yi laifi. abdulwahab muhammad murar amurka daga bauchi a nigeria. To a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda a yau aka fara jarabawar ba ɗalibai damar shiga jami'a a cikin tsauraran matakan kariya. Kimanin ɗalibai dubu saba'in da biyu za su rubuta jarabawar a baki ɗayan ƙasar. Annobar coronavirus ce ta sa za a yi jarabawar a wannan watan na Agusta. Ga rahoton Tamar Abari, wakiliyar muryar Amurka. Shekarar bana dai ta zama shekara ta musamman sanadiyar coronavirus la'akari da yin ita wannan jarabawar a wannan wata na Agusta. Kamar yadda gwamnan jihar da magaran Isa Musa ya bayyana. Sauran shekaru da sun ka wuce war haka an yi wajen wata guda da karewa. Bana sai zamanto shekara ta taho da ta zo. Ta zo da ta zo shine wannan magana ciwo da ya haddabe wa duniya gaba daya wanda don saboda kare jama'a da kare su kansu 'yan makaranta ya kai gwamnati a cikin matakai da ya ɗauka don saboda duk jama'a ya rufe duka lakwal dangance da waɗannan matakan da gwamnati ya ɗauka sai mu godiya ga Allah wannan ciwo ya ja baya da yake ya ja baya shine gwamnati ya koma ya buɗe wato makarantun ne mai zamanto an tsara wannan jarabawa fatan da muke yi shine mu in allah yarda ya zamanto mu sun samu sakamako a nan da magaran kimanin ɗalibai dubu uku da ɗari biyar da ishirin da biyar za su yi jarabawar don kauce ma duk wata matsala hukumomin ilimin sun yi kira ga masu kula da jarabawar su matsa kaimi wajen sanya ido sila kabiru shine shugaban cibiyar jarabawar na lise amadu kuran daga ya yi ƙarin haske kamar haka Dalibai 434 garin a wannan jiri nawa. Eh, dalibai sun zo da takunkumin su sun sa kuma akwai gurin wanke hannu da komi da komi. Eh, muna nan muna taka zanzan Eh Alsiya ta zo eh, sun yi jawabai da cewa a yi aiki kan gaskiya. Dukkan matakan tsaro daidai suke saboda dukkan jami'an tsaro suna nan tare da mu kuma suna aikin su sau da gawa. Kungiyar Halsiya mai yaƙi da cin hanci da sata jarabawa wacce rawa ce take takawa a wannan jarabawar. Madam Amadu Khadija wakiliyar Halsiya ɗin ta yi ƙarin haske kamar haka. duka waɗanda examen ga ya kunsa da uwayen yara da surveya da korakta da jiri kai duk dai wanda yake cikin wannan tsarin ya kamata da muka zo mu waye mishi kai bisa ga corruption ba ta kware ba ci yara mu gwada musu trisheri ya bada zuwa gaba duk corruption ba ta ba ƙasa ci gaba sai dai mu koma baya muka kwatanta musu wannan ita ce take mai mu baya sai ka ji an ce Niger dar ne Niger na baya muka ce musu wannan ita ke mai mu baya kuma yara su ne manyan gobe kenan su ne kamata su kama man halsiya ai kokowa mu yi kokowa tare da su mu hana wannan lalaci A kwanakin baya lokacin jarabawar BPC ta huta daga sakandare an samu wasu 'yan matsaloli kowane matakai ne aka ɗauka a ita wannan jarabawa ta bak. Kusan ba zan yi wannan ba amma shi breve da bak ba ɗaya ba ne shi girman eh, diplomakin da ake samu ma ba ɗaya ba ne ba kuma hallo masu yin shi ma ba ɗaya ba ne saboda munan matakai eh, sai mu ce alhamdulillah an ɗauki matakai sosai kwakwara wanda irin wannan abu bai iya faruwa a gare mu insha Allah. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar ne. Nijar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sani sha'ibu malamfashi da rahoto na musamman. A Najeriya al'ummar kasar sun fahimci manufar gwamnati na haramta shigowa da shinkafa da kayan abinci daga waje sun kuma yi amanna. Amma suna ganin cewa gwamnati ta yi riga malam masallaci bisa la'akari da hawan farashin kayayyakin abinci. Hakan ya sanya na zanta da masu ruwa da tsaki wato tsahin ma'aikata 'yan kasuwa da kuma manoma. Majishin me ke hamzarin su. na Dauda Karfi. Wannan shiri da gwamnati ta yi na shiga da shinkafa na shiri ne mai kyau amma babban matsala ita ce ba a yi shirin yadda ya kamata a yi shi ba. farko dai an zo an tsaye da shigo da shinkafar nan gaba daya shirin noman da aka fito da shi ya kamata a ce an yi tsari na tsawon lokaci irin tsawon lokacin da nake magana shine a ba manoma iri a koya musu noman nan a dawo da tsari na malaman gona irin na da a dai duk tsarin da zai tabbatar cewa manomi ya samu duka abin da ya kamata ya samu na noman nan a yi abin nan shekara daya biyu zuwa uku ana yi gwamnati na sayi. wuraren da suke da don noman nan sosai a kafa masu injina a ba da damammaki yadda mutane za su noma shinkafar nan maimakon yadda suke ake noma yanzu ana watsar da ita da kaka masu sayan nan suke ci riban noman nan za su zo su sayar manomi a farashi na kasa su je su gyara su saida da tsada su kuma ɓoye ta ma to kaga idan gwamnati ta ta aji kamar tsarin da ake a baya lissani kowa sun tsarin nan za a sai banin nan da kaka lokacin da yake arha a aji san da yayi tsada a ɗauko a raba ma ma'aikata a raba ma al'ummar gari sai ka ga dole shi dan kasuwan wanda ya saya dole su saya sauka da farashin shi saboda gwamnati ta bada nata dole zai kada price ko wannan shirin ta zo da shi an kobarawa din nan in ka lura in dai zaka je a ciwon ƙasa inda manoma suke wallahi wani abu da ke wurin su ba manya manoma sun amfana da shi amma karamin ma'aikaci wanda ke ƙasa tsakani ga Allah in za ka ga ke bincike wallahi Allah sani ba ta nake shi ba me kake gani mafita mafita shine gwamnati ta da tsari irin tsari na baya wanda ake yi da can kamar a ƙauyen mu yanzu ni inda nake hmm. akwai ma'aikatan gona extension workers ake ce masu eh. kowane ƙauye akwai mutum biyu ko uku wanda yake sun san duk manomin da ke nan sun san yawan gonar shi sun san daki da zai amfani da shi sun san irin training da yake nema a bashi saka idan gwamnati ta da tsarin ta dawo da shi a gane actual manoman nan mutanen ta ne na gwamnati su su dauki statistics su dauki data din nan a yi tsari wanda za a rika taimakon ya rika yawa directly to manomin hmm. sannan ko bayan wannan a zo a nemi wurare inda yake kamar cluster ne na masu noman shinkafa sosai a yi mashi ai kungiyar haɗin kai a zo a aji mashina wanda idan manoman nan su noma shinkafa nan za su gyara ta da kansu gurbin su idan suka gyara ta mutum ya dai da zai ci wanda zai saida kuma ya saida wallahi za mu iya ci da ƙasar nan ni na tabbatar muka ji haka tsana kawai in za a yi irin da muke shi noma noman shinkafa ka je malumfashi kafur ba ko ja su dan dume funtuwa faskari inda ake noman shinkafa wallahi za mu iya da most of jihohin nan arewa da shinkafa gaza noman da muke yi mun sa abin da ke faruwa duk taimakon da zaka bada ka ce gashi na a ba manomi ne tsakani ga Allah bai zuwa hannun manomi idan ma ka gutun gwamnati ko yan siyasa zaka su ake ba taimakon nan sunana Ali Salisu ke Jibiya dan kasuwa mai sayar da kayan abinci halin da ake ciki yanzu na samun tsadar kayan abinci yana hauhawa to ni a gani na kamata a ce gwamnati tallafa ma manoma da kayan noma irin su taki da iri mai kyau da manomi zai samu sauki na yin noman domin in ya noma abincin kayan su kyau yadda zai samu shi ma ya sayar abin ya zo da sauki a kasuwa musamman yanzu can baya ana sayar da shinkafa dubu sha yanzu ta kai dubu ashirin har da wani abu kuma gwamnati ta yaki shigowa da shinkafa kawai kuma lalle yakin nan ya yi to amma kuma an babbaya da kura domin an samu kayan abinci talaka duka yanzu yana cikin yanayi na sayan shinkafa haka yanzu ya kai dubu ashirin in mai albashi ne albashin shi yanzu da ya kai shinkafa nawa ya rage kuma ita ce abincin da ya fi sauki dan a talaka saboda abinci ne wanda ko ko da yaji da mai ta a ci abubuwa ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba ta tallafa ma manoma kuma abin tabbatar gwamnati ta sa ido kan tallafin nan ya kai ga hannun manoman nan shi manomi tallafi ya zo hannun shi na taki da sauran iri mai kyau in masu noman rani ne tabbatar da inda suke noman noman ranar nan an wadata su da ruwan da zai zama shuka ta amfana ba an samu karancin ruwa ba wanda mutane suka yi asara har da kudu ana zuwa a sai sun masara su dawa su gero da sauransu a kudu da su amma bana abin ya ci tura mafi yawa za ta ji inda ake noman nan yanzu an barbaye noman na mu bana saboda halin da ake ciki na tsaro kuma san gwamnati tana kokari iyayen ta amma muna roƙo gwamnati ƙara jajirce saboda shi tsaron nan matukar ba a samar abinci ba shi ma kan shi wata illa ce wadda za ta ta gayyara gwamnati wuraren da ake noman nan lalle a karfafe su da tsaro yadda za a ci gaba da noma. Sunana Alhaji Labaran Abaji, ni mazaunin Abaji ne a cikin Abuja. Wannan abin da gwamnati suka bullo da shi yana da kyau amma ba yanzu ya kamata ce an fara shi ba. Ya kamata a ba mu sanarwa don mu shirya. To kuma gwamnati su bada kayan aiki mu samu mu yi noman. Idan muka yi noma har Allah ya sa abincin ya fara wadatuwa sai a sa doka. Amma katsam gaba ɗaya haka ce an yanke shi ina jin gaskiya da shauran gyara. Ya kamata a duba zuwa ni ma ina cikin wani kungiya na manoman masara yanzu mun yi applying an zo an ba da kayan aiki waɗansu ba su samu ba waɗansu sun samu kuɗi mun je ma mu duba gonakin mun ga gonan duk sun fara lalacewa saboda rashin ruwa da kuma kayan aiki da ba samu da wuri ba saboda haka da gwamnati za su taimaka sai a dan saurara mana a ba da kayan aiki a ba da kuɗi na rance sai a yi noman da kyau in aka yi shekara ɗaya biyu na uku sa sa dokan kawai insha Allah ta'ala idan aka yi haka insha Allah wannan ganin koke-koke zai yi sauki da Allah kana ganin hakan zai kawo que har yanzu gonan da yi kyau ba saboda ba samu kayan aiki da wuri ba kuma gashi na bara ya kusa karewa mutane suna saya na buyewa suna gani kila nan gaba farashi zai haura sosai da muna sayan shinkafa ɗari hudu yanzu yana ɗari shida ɗari bakwai har takwas kuma muna so gwamnati su taimaka a sa muna masana'antar tasa shinkafa a nan Abuja da kuma gefen Niger sannan kuma idan akwai injin gyara masara shi ma a taimaka a kawo shi dan na san can kwanakin baya ko injin gyara masara a Madalla amma yanzu baya aiki. Inda yana da buƙatar. buƙatar taimakawa talaka ya gani a ƙasa to a inganta matakan tsaro a tallafawa manoma a kuma rika sayan hatsi daga hannunsu idan sun yi ba a bari 'yan baranda su saya su ɓoye ba kuma yin hakan zai ba wa gwamnati damar karya farashi ta hanyar fito da nata sai ya dawo daidai a kasuwa ta yadda talaka zai san ana yi da shi. Sani abin Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. tsohon kaftin ɗin ƙungiyar super eagles ta Nigeria john michael obi zai koma taka leda a ingila lamarin da ya kawo ƙarshen cece-kucen da ake yi dangane da makomar ɗan wasan a fagen kwallon ƙafa michael mai shekaru 33 zai koma ƙungiyar stoke city da ke fafata gasar championship inda zai kasance ɗan wasa na hudu da kungiyar ta ce a wannan bazara manajan ƙungiyar michael o'neill ya bayyana farin cikin samun ɗan wasan bayan kammala tattaunawa da kuma cimma matsaya da shi inda dan wasan ya nuna bukatar sa na dawowa fafata gasar premier wanda kuma yake fatan yiwuwar hakan a kungiyar ta stoke city Nikel ya kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya a kungiyar Chelsea inda ya buga mata wasanni fiye da uku da saba'in ya kuma sami nasarar lashe gasannin Premier da FA da Europa League da kuma zakarun Turai. Ya bar Chelsea zuwa kungiyar Tianjin Teda ta kasar China inda ya zama ɗan lokaci kane ya sake dawowa Ingila a kungiyar Middlesbrough kamin ya koma Trabzonspor ta kasar Turkiyya. Rahotanni na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta soma daukar matakai na gaggawa biyo bayan mummunan kashin da ta sha a ƙarshen mako. Kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus ta ragargaza basa din ne da zunzurutun ci takwas da biyu a wasan kwata final ta gasar zakarun turai kashi mafi muni da kungiyar ta taba sha a tarihi yanzu haka kungiyar ta saka kusan dukkan 'yan wasanta a kasuwa bayan da ta ce ta lura akasarinsu sun so tsufa yayin da kuma tauraruwarsu ke kara disashewa wata jaridar wasanni ta miro ta rawaito cewa shugaban kungiyar joseph maria batomeo na shirin yin shara da garan bawula kungiyar tare da maye gurbin 'yan wasan da sababbin jini to amma zaratan 'yan wasa da suka hada da lionel messi mark andre tastegin clement lenglet da frankie de jong ba sa cikin guguwar barin kungiyar. haka kuma kungiyar ta sabunta fafutukar dawo da tsohon dan ta nema da ya kuma psg ta kasar faransa inda yanzu haka ta shirya biyan kuɗi da bayar da wani dan ta domin dawo da nema rahotanni sun bayyana cewa basa din ta shirya biyan kuɗi fan miliyan hamsin da hudu da kuma ba da dan wasanta anthony griezmann akan tsohon dan wasan nata da ta sayar akan farashi mafi tsada a duniya na fan miliyan 200 a shekara ta 2017 nema mai shekaru 28 ya kwashe tsawon shekaru uku a barcelona inda ya zura mata kwallaye 500 a cikin wasanni 186 da ya buga mata ya kuma taimaka mata ta lashe gasannin la liga da zakarun turai haka kuma kungiyar na nan tana aikin nemo sabon mai horar da 'yan wasanta inda wasu rahotanni suka ce ta so tattaunawa da kocin kasar holland roland koeman domin ya maye gurbin kuke setien murtala faruk sanyin na a washington dc ya dawo da takaitaccen labaran duniya. Masu zanga-zanga wajen dubu ɗari ne suka yi maci a Minsk babban birnin ƙasar Belarus, waɗanda yawansu ya fi na magoya bayan da ɗaɗɗen shugaba mai mulkin daniya, Alexander Lukashenko, waɗanda su ma sun yi gangamin. Masu zanga-zangar nuna adawa da gwamnati sun yi ta rera waƙoƙi ciki har da mai cewa Allah ja zamanin ƙasar Belarus suna masu cewa Lukashenko tafi can. Wani kwalin da aka ɗaga na ɗauke da saƙo mai cewa hek yi awon gaba da shi, ma'ana kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague ta ciccibe shi. Firaminista Benjamin Netanyahu yau ɗinnan Litini ya ce ƙasar Isra'ila na shirin fara zirga-zirgar jirgin sama kai tsaye da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta wajen gita sararin saman Saudiya zuwa ƙasar a matsayin wani ɓangare na dangantakar da aka ƙulla tsakanin Isra'ilar da haɗaɗɗiyar daular ta Larabawa. Ƙasar India yau ɗin Litini ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta hallaka ya zarce dubu hamsin bayan da ta tabbatar da sabbin mace-mace sama da ɗari tara a rana guda. Ƙasar ce ta hudu a duniya a yawan waɗanda cutar COVID-19 ta kashe inda take bayan Amurka da Brazil da kuma Mexico. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya Lahadi da kuma samaman da ya biyo baya na tsawon sa'o'i a wani otal da ke gabar ruwa a kasar somaliya ya haura zuwa goma sha biyar ƙungiyar Alshabab ta yi ikirarin kai harin jami'ai da kuma shaidu sun gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa gab da karfe shida na yamma agogon yankin wata mota shaƙi da bama-bamai ta tarwatse a harabar Otal ɗin elit da ke shahararriyar gabar nan ta lido ba da dadewa ba sai wasu 'yan bindiga hudu suka afka cikin otal ɗin nan da nan sai jami'an tsaro suka iso suka maye gurbin masu gadin otal ɗin wajen fafatawa da maharan mai magana da yawon ma'aikatar yada labaran ƙasar ismail muktar ya ce duka maharan hudu da suka afta cikin otel ɗin sun halaka kamfanin sadarwar yanar gizo na google ya yi gargadin cewa bayanan sirri na 'yan kasar Australia za su kasance cikin hadari muddin sai katafaren kamfanin sadarwar na yanar gizo ya biya kuɗi saboda ɗaukar labarai da yake yi. Wata dokar da ake tunanin kafawa ta buƙaci kamfanoni irin su Google da Facebook su biya kafafen yada labaran ƙasar Australia saboda labaran da waɗannan kamfanoni ke yadawa a shafukansu na yanar gizo An yi daftarin dokar ne a watan jiya bayan da tattaunawar da ake yi tsakanin gwamnatin Australia da manyan kamfanonin sadarwar yanar gizon biyu ta cije. A wata wasikar da ta wallafa a shafin yanar gizo a yau ɗinnan Litini, shugabar kamfanin Google ta shiyar Australia da New Zealand, Melina Silva, ta ce za a miƙa bayanan sirri na 'yan Australia ga manyan kamfanonin yada labarai waɗanda hakan zai taimaka musu wajen sauƙin tattara ƙarin bayanai. To ma sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya. kasance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana gida na da za ka ɗauki zance na da eh, da ke sakawa ta zarce ta jikin kowa gami da takalma sun fi na gadon wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke